Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar Laraba biyar ga watan Yuni na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga kanan labarai. To Maryam shugaban Amurka Donald Trump ya haɗi da sauran shugabannin Turai domin tunawa da dakarun haɗakar ƙasashen nahiyar ta Turai da suka yi taron dangi suka kuma samu nasara akan sojojin Nazi. sannan kungiyar nan mai rajin kare mulkin demokradiyya ta freedom house da ke nan amurka ta ce 'yancin 'yan jarida yana raguwa a duniya ana sa ran za a zaɓi shugaban gwamnatin sojojin thailand prayut chan a matsayin prime minister To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa manoman auduga fiye da dubu biyar suka samu tallafin irin auduga da wasu kayayyakin inganta noma a jihar Filato a Najeriya a ƙarƙashin wani shirin tallafawa manoma na gwamnatin tarayya. Bayan haka za ku ji cewa wani matashi a jihar Imo ya shirya wata babban liyafa karrama sallah wato karamar sallah domin musulman garin Owerri da ke jihar a kudu maso yammacin Najeriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba yau ma muna nan tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adil Ture ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi sallah lafiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya haɗu da Prime Minister Birtaniya Theresa May da Prime Minister Canada Justin Trudeau da shugaban gwamnatin Jamus Angela Merkel da sauran shugabannin duniya a birnin Portmont da ke kudancin Birtaniya. domin tunawa da dakarun haɗakar ƙasashen nahiyar turai da suka yi taron dangi suka kuma samu nasara a kan sojojin nazi taron ya kunshi kaɗe-kaɗe da karanto tarihin abin da ya faru a lokacin ciki har da inda shugaba trump ya karanta addu'ar da tsohon shugaban amurka franklin, franklin roosevelt ya taɓa karantawa ga masu sauraron rediyo. bayan da aka fara mamayar sojojin na nazi a shekarar 1944 ita ma sarauniyar ingila elizabeth ta biyu ta shiga cikin taron tare da tsofaffin dakarun da suka taka rawa a wannan rana wacce aka yi wa lakabi da dide Ƙungiyar nan mai rajin kare mulkin demokradiyya ta Freedom Press da ke nan Amurka ta ce 'yancin 'yan jarida yana raguwa a duniya tare da 'yancin siyasa da kuma na walwalar al'umma. A cikin rahoton da ƙungiyar mai zaman kanta take fitarwa a duk shekara wanda aka fitar a yau Laraba. Ƙungiyar wacce ke zaman kanta ta ce 'yancin 'yan jaridu a duniya na fuskantar tawaye matuƙa sama da shekaru goma. saboda ci gaba da cin zarafin kafofin watsa labarai masu zaman kansu a jihohi masu dokoki da kuma barazana ga masu aikin jarida da 'yancinsu na yau da kullum. Ana sa ran za a zaɓi shugaban gwamnatin sojojin Thailand Prayut Chanwucha a matsayin Prime Minister a zaman farko da Majalisar Dokokin ƙasar za ta yi a yau Laraba. Prayut na da goyon bayan gamayyar jam'iyyar da ke goyon bayan dakarun kasar ta Pralang Pracharat wacce ta lashe kujeru 100 a majalisa mai wakilai 500 bayan da ta samu ƙuri'u mafi rinjaye a zaben gama gari da aka yi a ranar 24 ga watan maris ana kuma sa ran zai samu kujerun majalisar dattawa masu kujeru 250 waɗanda gwamnatin sojoji ne suka zaɓe su membobinta. ta wannan zai bashi ƙuri'u 376 da yake bukata daga majalisun biyu goyon bayan da prayut ya samu daga jam'iyyar democrat ya bashi ƙarfin gwiwa lamarin da ya sa shugaban jam'iyyar kuma tsohon prime minister abisid behjiva ya yi murabus labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rasha ta musanta cewa ta faɗawa shugaban amurka donald trump cewa za ta janye ma'aikatan tsaronta daga venezuela sanarwar da ta saba kalaman da shugaban amurka ya yi a baya a jiya talata ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya ce na yi mamaki da na karanta wannan labarin mu ba mu bada sanarwa ga kowa ba watakila ya karanta labarin ne a jaridar wall street journal lavrov na mayar da martani ne kan wani sabon saƙon twitter da shugaba trump ya wallafa a shekaran jiya litinin a watan maris ne trump ya ce dole ne rasha ta fita daga kasar venezuela da ke kudancin amurka bayan da ta kai jirage dauke da kayayyaki da kuma masu ba da shawara kan taimakon shugaba nicolas maduro yayin da kasar ke fama da rikicin siyasa amurka dai na so ne a hamɓarar da shugaba maduro wanda suke kawance da takwaransa na rasha vladimir putin yayin da dukkan 'yan kasar venezuela suka bazama a kan tituna suna zanga-zangar adawa da gwamnatinsa a yau laraba shugaban hukumar da ke kula da harkokin ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya ya ce akwai buƙatar kuɗaɗe na gaggawa don a magance yunwa a yankin arewa maso gabashin nahiyar afirka bayan da aka ƙara samun ƙarancin ruwan sama mark lowcock ya ce zai saki dala miliyan 45 daga asusun gaggawa na majalisar ɗinkin duniya don taimakawa somalia ethiopia da kenya amma ya ce ana buƙatar ƙarin kimanin dala miliyan 700 a wannan shekara don hana matsalar yunwa kamar wacce ta faru a somalia a shekarar 2011 lamarin da ya sadadiyar mutane mutum 250 daga cikin kudaden da aka rarraba dala miliyan talatin na somalia ne dala miliyan goma kuma ga ethiopia yayin da dala biyar kuma na kenya na fi damuwa da somalia inda a ƙarshen shekara muna tunanin akwai mutane miliyan biyar da dugu hudu da ke fama da mummunan rashi miliyan biyu da dugu biyu na iya kasancewa cikin mummunan yanayi a cewar lokok yayin da yake ganawa da ƙaramin rukuni na manema labarai. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jihar Filato a Najeriya. Manoma auduga fiye da dubu biyar a jihar ne suka ci moriyar shirin nan da ake kira Anko Borrower Scheme da Turanci ta hanyar samun anguriya, taki da magungunan feshi. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. da take kaddamar da shirin ba manoman audigan iri da sauran kayayyakin noman audigan wa waɗanda suka sanya hannu jami'ar babban bankin najeriya reshen jihar plateau madam helen thompson ta ce ƙananan hukumomi biyar ne za su ci gajiyar shirin da suka hada da kanke kanam wase lantan ta kudu da basa Madam Helen ta jaddada wa waɗanda suka amfana da yunkurin gwamnatin tarayya cewa rance ne aka basu. It's not a gift, it's not a grant, is a loan and it carries 9% interest per annum. Ta ce ba kyauta ba ne ba kuma taimako ba ne amma rance ne da ƙarin kashi tara cikin ɗari da za a biya bayan watanni goma sha biyu. Jami'ar Babban Bankin Najeriya ta ce duk wanda ya ƙi biya hukuma za ta kamo shi ta wurin bayanan da ya bayar a banki kuma ba zai ƙara amfana daga wani shiri na gwamnatin tarayya ba. Na ji ta bakin wasu da suka samu irin anguriyar da sauran kayayyakin nomanta. Sunana Zita Namkur, gaskiya na ji daɗi ba kadan ba. Ni ina fiye da shekara talatin da biyar ina kan noma auduga amma ba wani tamako kama irin wannan to yaya batun kasuwan auduga fa ana kuna samun waɗanda suke saye da mutane kasina suna zuwa in nan saya nan tara in sun zo za su saya hannuna suna na muhammad muktar daga wasai gaskiya wannan tallafi mun ji daɗin sa kwarai da gaske domin dama muna ta mafarkin mu samu taimako daga gwamnati saboda yanayin abubuwan mu da yake tafiya a cikin noman auduga saratu dalhatu abubakar a yanayin yadda muka ga rayuwar na tafiya muna son yaran mu su yi makaranta kuma ba mu da yadda hanyar da damu yi su yi makarantan shine muka nuna alfurma a wurin gwamnati su taimaka min dama kin taba noman auduga ne ban taba na yi noman auduga ba zan fara Jami'in ma'aikatar inganta ayyukan noma a jihar Plateau Lukka Kefas ya ce farfado da noman auduga zai bunƙasa tattalin arzikin Najeriya kamar yadda yake shekaru 40 da suka gabata. Auduga koko da manja har da fatu da gyadama da su ne suke kama mana ko kuma su ne abin da najeriya take takama da shi ta fannin tattalin arziki shi yasa a lokacin da mun tashi muna yara mun ga dalan auduga a kanam mun ga dalan auduga a amfiyar wannan program da aka kama mana muna fatan za a ɗauke shi da muhimmanci ita wannan mace ta ce sun yi farin ciki saboda zai rage yawan atamfofin roba marasa inganci da suka cika kasuwanni. suna na tafi ta Apollos. Yanzu zannuwa ya zama na roba. kina zuwa kusa da wuta sai nannaɗe amma idan an dawo da wannan auduga aka koma ana noman sa zai taimake mu wurin atamfa za mu ji daɗin ɗaura shi kuma zannuwan za su zama da sauki Shugaban kungiyar manoman auduga reshen jihar Plateau Muhammad Garba Garga ya ba da tabbaci wa manoman audugar cewa gwamnati ce za ta sayi audugar da za su noma. Kada a baka kaya, ka je ka kira wani a gefe kana sayar mishi da kaya. So an baka ne ka je ka yi aiki. Mu kuma in ka nomi audugan ne ka zo za mu sayi audugan a hannunka sai mu cire rancen da aka baka. Sauran abin da ya rage balas naka a baka kaya. A baya dai manoman shinkafa da masara sun samu irin wannan rance daga gwamnatin tarayya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Eh, Gaɗe ku ‘ya'yan binni da ku da ‘ya'yan kawai, ku kama noma daidai. wanda bai rika aiki kwale ba dubbai a jamata. sai gama da noma a zainab babaji A yayin da ake ci gaba da yin bukukuwan sallah wani matashi a jihar Imo ya shirya wata gagarumar liyafa don musulman garin Oweri wani abu da mutanen yankin da yawa suka yaba da shi. Wakilin murya Amurka Alphonsus Okorigwe ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A jihar Imo wani matashi mai suna Ifanin Wadikwa ya kashe zunzurutun kuɗin da ba bayyana ko nawa bane wajen shiryawa al'ummar musulmin jihar musamman mazauna Owerri babbar liyafa domin karawa shagulgulan karamar sallar da aka gudanar jiya armashi. Da yake magana da muryar Amurka fadar sarkin Hausawan jihar Imo da ke Owerri inda aka yi liyafar matashin da ya ce I felt like uh, I should come and attend my brothers and sisters, embrace them, kind of show love in this period which is all about sharing and giving. Ya ce na zo ne in nishaɗantar da 'yan uwana, in rungume su, in nuna musu ƙauna a wannan lokacin da aka keɓe domin rabarwa da kuma bayarwa. A cewar babban limamin jihar Imo, Alhaji Dauda Wanyagocha. Abin da ya faru yau abu ne na tarihi mai kyau domin gode Allah mun yabi manzo sallallahu alaihi wasallam su kuma da suka yi Allah ya taimake su Allah ya saka musu dariya wannan aikin abin da ni zan gani. Alhaji Awal Sa'idu Baban Suleiman shine sarkin Hausawa na jihar Imo kuma ga abin da ya ce. Dan yadda ake da matsaloli da yawa a ƙasa dan yadda economy in ƙasa ya kasance aka samu wani wanda ya iya zuwa domin ya nuna farin ciki da yan uwa musulmai a wannan jiha kuma ya zo kasance tare da mu kuma ya mana abubuwa wanda dukkan mu taɓa zata ba tabbas wannan abin kamar darasi ne wanda ya kamata al'umma su san cewa in kana da shi wani bai da shi kuma yana bukatar taimakonka yana da kyau ka cire abin da Allah ya baka ka taimaka mishi so wannan abin da ya faru ban Allah mutum nan ba musulmi ba ne kuma ba bahaushe ba ne amma yau gashi nan ya sa musulmai cikin farin ciki kuma ya sa hausawa cikin farin ciki ya sa ibo musulmai cikin farin ciki ya sa yarabawa musulmai cikin farin ciki har da wanda ba musulmai ba sun zo sun amfana da abin da ya yi so abin alfahari ne ga kowa babu abin za mu ce mishi sai da mu ce Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya biya shi abin da ya yi mana yayin da shi kuma Oba Oladeji Musibau sarkin Yarabawan jihar Imo ya tofa albarkacin ba bakinsa. brother. Ya ce mun zo yau ne mu halarci bikin da ɗan uwanmu mabiyin addinin Kirista ya shirya mana. A nasa tunanin yana ganin ya kamata mu kasance tare cikin kwanciyar hankali da lumana da musulmi da Krista. Idan har mutum kamar na iya ɗaukar nauyin wannan liyafar, to fa ya kamata musulmi da Krista su yi koyi da wannan, saboda abin koyi ne na gaske. Ina jinjina masa da fatan Allah ya saka masa da alkhairi Ko me wasu daga al'ummar ke cewa? I have never seen in all my years of practice of Islam where an individual came out to spend heavily. Kenan Alhaji Yusuf Cine Dozinwo hana cewa tunda nake musulmi ban taba ganin inda mutum guda ya kashe zunzurutun kuɗi don ya taya musulmai murnar bikin sallah ba. Duk abin da kake gani da ke gudana a nan, Ifanin Wadikwa ne ya ɗauki nauyin da abinci da abin sha. Gaskiya tunda nake musulmi ban taba gani irin wannan bajinta ba, kuma ya kamata musulmai su yi koyi da wannan su masu isar da gudunmawarsu duk lokacin da mabiyan sauran addinai na gudanar da bukukuwansu saboda idan kuwa muka ci gaba da hakan ina ganin za a karfafa dankon zumunci a duk faɗin ƙasar da ma duniya baki ɗaya kusan haka ne ma ita malama aisha ahmed obi ta ce he has done something that nobody has done and he has created a very big impact law between the muslims and the christians ya ce ya yi abin da ba wanda ya taɓa yi kuma yin hakan zai ka ƙauna da jituwa tsakanin musulmai da kiristoci ina kira ga kowa ya yi koyi da abin da wannan bawan allah ya yi yau saboda wannan wata hanya ce na samar da zaman lafiya wannan wata hanya ce na nuna cewa da musulmi da kirista dukka 'yan uwa ne alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri nigeria yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum mu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Jamila Garba Abdu 'yar asalin ƙasar Najeriya. wadda ke a yanzu haka zamne a Burtaniya. Yanzu wani kira ga reki ga matasa wanda suna bukata su je turai mm. ko ko su je biɗa ko su je neman sauyin rayuwa eto eh, <sighs> wannan it's, a bit sensitive in the sense that um, yawanci za ka ga abin da ya sa ɗalibai matasa suke sha'awar su tafi wani ƙasa saboda suna ganin cewa a ƙasashen da suke a afirka ba sa samun Eh, yanayin rayuwa yadda suke so kuma me yanayin rayuwa mutum ya samu ci da sha ta kwanciyar hankali da sanin cewa za ka iya zuwa inda za ka je baka fargaban eh, ko za a tare ka ko za a dauke ka a hanya da sauran su security eh, the basic things in life abin da yasa suke sha'awa saboda sun san in suka je turan za su samu aiki so ina gan in aka kikiro kaman haka kikiro hanyoyin samun aiki da yadda za a yi ko ba aiki ba ko ba wai sai sun ma gwamnati aiki ba in suka sama daman su abubuwan da suke ganin zai kara amfanan eh, al'umma mhm. yadda za a yi su sama ci gaba mhm. generally to za ka ga cewa mutane za su so su tsaya a gida su gyara abubuwa da yadda abubuwa ke tafiya a gida to a matsayin ke kwararriya a cikin yadda zake taimaka ma ah, matasa masu so su bude kamfanoni me ya kamata a yi a yankunanmu na afirka musamman in ce nigeria sensitization yawanci mutane ba su san yadda za su bi eh, su sama yadda suke so su tafiyar da al'amuransu ba matsalan kenan so sensitization shine farkon abin da zan iya tunani a kai eh, an ce knowledge is power so ilimi mhm. yana da amfani sosai don baka san abu ba baka san shi ba mhm. amma in akwai sanarwa in mhm. akwai sanarwa ga jama'u da kuma eh, training haka mm, training programs akwai mhm. abubuwa da yawa da za a iya da za a yi eh, da mutane za su samu ilimin yadda za a yi su tafiya da abin nan ba wani abu ne kuma mai wahala ba abu ne da akwai mutane da yawa a cikin cikin eh, Africa da suke da suke da ilimin abin za su iya koyar da eh, matasan nan za su iya nuna musu hanya za su iya ba su daman su fito da nasu tunanin ga mhm. yadda za a ci gaba saboda yanzu eh, rayuwar gaba ɗaya ta canza an an eh, technology there are so many developments that mhm. have come into place akwai ci gaba sosai da zai taimaka wurin sanarwar. yanzu yanzu a takaice amma in na baki jiha guda a mm. Najeriya mm. in ce to uh, Hajiya Jamila wannan jihar na baki ita kuma ina so ki kula da take canza mata eh, manufa mm. daga talauci zuwa arziki zuwa sauyin rayuwa kuma zuwa ah, kwanciyar hankali inda matasa ba za su ba za su barin jihohin su ba suna tahiya suna sa kansu cikin harkar ta'addanci suna suna kai kansu Libya suna rasa rayukansu a Turai kuma in sun zo a turan ma suna tamma za su samu rayuwar su iske rayuwar ma ba abin suke tamma ba ne a matsayin ki kwararre a cikin harkar kasuwanci kuma a cikin mm. harkar kafa kamfanoni mm. me ya kamata zaki in na baki a jihar guda na ce to Jamila wannan jihar take ce ki zaki mm. kula da ita to zan dauka maka jihar Kaduna saboda nan na tashi nan na sani na na rayuwa gaba ɗaya kan na zo UK Eh, abin da za a iya yi yawancin yaran da za ka ga cewa eh, matsalar ma yana fara daga foundation ɗinsu ne daga karatu tun daga primary school so akwai programs da yawa da za a fara yi tun daga eh, primary school ɗin nan da secondary school har universities ɗin ko kan zo akwai proposal da na ba ma vice chancellor ɗinmu a lokacin muka yi magana akan ire-iren wayannan abubuwan sanarwa ne yawanci basically sannan a ba su opportunity din yin abu a lokacin da muke yin entrepreneurship din zaka ga cewa a cikin ajin akwai wanda sun iya arabic suke karanta akwai hausa students da wasu su aikin tailor suke yi abin da suke bukata kawai kayan aikin da za su fitar da ideas nan da suke da shi a wurin na samu makanikin mota a wurin na kuma ya iya aiki amma da yake ba opportunity ba a san shi ba sai kaga an gwamnati a kai ma kamfani a ji ana kashe kuɗi to in ana taimaka ma yara tun da san da suke karatu ba wai sai sun fito a ce ba su da aikin yi ba za ka ga cewa abubuwa canza so dan ideas akwai abubuwa da yawa da za a yi a gyara a jiha kamar kaduna in particular jamila garba abdu kenan 'yar asalin kasar najeriya wadda ke a yanzu haka zamne a burtaniya mun gode kwarai da ba mu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta rago wanda ni abdulaziz adili toro ke gabatarwa da kuma haɗawa daga nan birnin washington dc ni abdulaziz adili toro ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa shi ta kyara gahayin fulani. fulani riga babu fusashe riga Abdulaziz Adile Turo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa mu ta farko a yau wadda ta fito daga hannun Fatima Sada Sa'idu Daura ta ce nasarar da rundunar 'yan sandan najeriya suka samu na cafke gungun wasu 'yan bindiga waɗanda suka kai har kimanin 38 wata babbar nasara ce da fatan za a riƙa yi musu hukunci daidai da abin da suka aikata don ya zama darasi ga na baya ita kuma wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga adamu habu umar nyanga ƙaramar hukumar taura a jihar jigawa da buhari yahaya ɗunguru suka ce Assalamu alaikum biyoyi Hausa. A yau ku ba mu dama mu taya ɗokacin 'yan uwa al'umman musulmi a faɗin duniya murnar barka da sallah ƙarama. Da fatar Allah ya maimaita mana ta baɗin baɗin baɗaɗa ya kuma amshi dukkanin ibadun da muka yi Allahumma amin. Shi kuma mai wasiƙa ta gaba cewa ya yi. Salam VOA Hausa don Allah ku bani dama na nuna rashin jin daɗi na ga yadda gwamnan jihar Kano yake yin kausasan maganganu ga mai martaba sarkin Kano Sunusi Lami da Sunusi da irin kalaman da yake furta a kansa san ba daidai ba ne domin naka yana da iyaka amma shi kuwa nashi ba shi da iyaka da fatan gwamna Ganduje za ka yi taka tsantsan a wannan lamarin. Sako daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. mai wasiƙa ta gaba ko cewa ina ta ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraron su barka da sallah haka zalika ina yi wa ɗaukacin 'yan uwa al'umma musulmi na duniya baki ɗaya barka da sallah da fatar allah ya sa muna daga cikin waɗanda aka 'yanta cikin wannan wata na ramadana allahumma amin allah shi maimaita muna sako daga mahmud salihu ƙauren na moda daga jihar zamfara mai wasiƙan mu ta ƙarshe a yau shine yusuf mai leda gwalolo ya ce salam ran VOA Hausa ta yi bukukuwan sallah da kiristoci 'yan kasar Ghana suka yi wa 'yan uwa musulmai abin yabawa ne da fatan hakan zai ci gaba da faruwa a faɗin duniya. Allah ya sa mu dace amin. madalla kafin mu yi sallama da ku ga wannan saƙon. cuta mai cutarwa. Tuma yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya Shugaban Amurka Donald Trump ya haɗu da Prime Minister Birtaniya Theresa May da Prime Minister Canada Justin Trudeau da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel. da sauran shugabannin duniya a birnin portman da ke kudancin birtaniya domin tunawa da dakarun haɗakar ƙasashen nahiyar turai da suka yi taron dangi suka kuma samu nasara a kan sojojin nazi ƙungiyar nan mai rajin kare mulkin demokradiyya ta freedom press house ta da take nan amurka ta ce 'yancin 'yan jarida yana raguwa a duniya tare da 'yancin siyasa da kuma na walwalar al'umma a cikin rahoton da kungiyar mai zaman kanta take fitarwa a duk shekara wanda aka fitar a yau laraba kungiyar wacce ke zaman kanta ta ce 'yancin 'yan jarida a duniya na fuskantar tawaye matuƙa sama da shekaru goma saboda ci gaba da cin zarafin kafofin watsa labarai masu zaman kansu a jahohi masu dokoki da kuma barazana ga masu aikin jarida da 'yancinsu na yau da kullum. ana sa ran za a zaɓi shugaban gwamnatin sojojin thailand prayut chanucha a matsayin prime minister a zaman farko da majalisar dokokin ƙasar za ta yi a yau laraba To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Patrick ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.